Sashen Hausa na Studio Kalangu suna gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masu raro Asma na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Alhamis 16 ga watan Fabrairu na 2022 da To a cikin shirin za ji karin haske dangane da yanayin ƙuda da ake fuskanta a fadin ƙasa Nijar a halin yanzu. A jihar Tilibiri mata da yawa wakilan al'umma sun sami horo kan tsarin iyali daga bisani za a tura su a cikin ƙauyukan da ake bukatar su. Rahoton musamman na yau zai yi magana kan amfani da ɗiyan anza da fannin cimaka. Anza wani ice da ake amfani da shi a lokacin fari da yunwa a wasu yankuna na Nijar. A kwanan yanayi ya kasance na dawowar sanyi tare da iska da kura a Nijar. Sauran yankunan ƙasa mana fuskantar irin wannan yanayi a cewar ma'aikatar hasashen yanayin. Usman Bawa jam'i a ma'aikatar na da ƙarin haske a hirar ta haɗa shi da Alamin Washar. Bayan sanyi sannan akwai ƙura mai kadawa abubuwa ne da yanayi ya tabbatar mana ake gani tun jiya. Ƙura mai kadawa yanayi yana canzawa a ma'aunin hasashen yanayinmu. A sa'o'i masu zuwa za a samu ƙura sosai a dukkan faɗin ƙasa. Jiya goma sha biyar ga watan Fabrairu mun fitar da wani sakamakon hasashen yanayi na musamman. Za a samu ƙura mai kadawa tsakanin goma sha biyar zuwa goma sha bakwai ga watan Fabrairu dubi da goma sha uku a ƙasar Nijar. A yanayin hasashen yanayi a yankin kogi, mai tana da ma'aunin digiri 21 zuwa 22, amma yau ma'aunin ya sauka ya koma goma sha takwas. Kenan kun gani ma'aunin ya yi ƙasa a yankin kogi musamman a yankin gabashin ƙasar Nijar. Sama da mata 700 dukansu wakilan al'umma ne suka sami horo a Tilibiri domin yin aiki a waɗansu yankunan da ake bukata. Horon na da alaƙa da maudu'ai da dama kan tsarin iyali da kuma lahiyar iyali. Hadiza Insa wakiliyar anguwar Tula ta Tilibiri ta yi ƙarin bayani dangane da aikin nata a zantawarta da Aziza Hasumi. Muna shiga gida-gida don wayar da kanun jama'a. Muna wayar da kan mata shakala da matasa. Su shakala muna ji hankalinsu ne da su saka sarari tsakanin aihuwa. Don sa sarari tsakanin aihuwa kuma akwai magunguna iri-iri. Akwai allurar hutu. Kuma muna ba da magunguna ɗiyan haɗiya. Don yin allurar kuma, Animas ta ba mu horo. Mun san yadda za mu yin ta. Bai kai ba sai mutum ya je likita. Ɗaukar farko dai ce in mace ta zo wajenmu za mu mata takarda don ta je likita a mata. Mu allurar hutu da ake ce masa yana dai ce muka iya yi bayan ita ba mu yin kowace irin allura. Likitoci ne suka koyar da mu kuma mun shiga gari muna wayar da kan mata muna sanar da su cewa wannan game in dai sun saba yin wannan allura bai kai ba sai sun je likita yinta mu ma muna yinta. Garin Tilibir ya kwashi baƙi da suka baro garuruwansu saboda hare-hare na mutane masu ɗauke da makamai a ƙauyuka daban-daban na yankin. Sai dai wannan lamari yana haifar da matsalar zamantakewa tsakanin baƙin da 'yan gari. Magabatan ƙungiyoyin farar hula sun yi kira da mutane su sauƙaƙawa wa juna domin su zauna tare cikin kwanciyar hankali. Umaru Karimu ya yi wa Aziz Hasumi ƙarin haske. To ni bai ne bankan ne yam irin gorkul ne. To kun san an ce wanda ya ce zo mu zamna ya ce zo mu saba. Sun baro garuruwansu sun zo sun zamna tare da jama'a a nan Tilaberi. To wani bi mutane ba sa fahimtar juna. Su wa'anda suka zan ba sa samun aikin yi sun bar dukiyar sun zo Tilaberi. To mu da suka tarda mu ya kamata mu fahimce su. Mu sa jin kai tsakanin mu da su. Duk ɗan taimakon da ya dace sai mu musu. Mu yi musu duk abin da musulmi zai wa ɗan uwansa musulmi. Amma sai sai wani bin ake nuna musu wariya har ma ana cewa su ne haddashin matsalar ba magana jituwa to ina ganin wannan dibar da ake musu ya kamata mu yi watsi da ita mu yi mu'amala kyautawa da mu da su mu kama juna abu ne da ya zo mana kuma zai wuce mutane su taimaki juna gobe a yau ne 16 ga watan fabrairu ɗaliban nijar ke kammala shargullan mako ɗaya na zagarawar al'amuran da suka wakana a ran ga watan Fabriye na 1990 inda jami'an tsaro na wannan lokaci suka hallaka ɗalibai uku. Ƙungiyar ɗaliban ta ƙasa ta dakatar da ɗaukar darussa a yau yayin da ɗaliban suka je makabarta domin yi wa mamatan addu'o'i. Makarantar koyon sana'a ta ciro Cirozerin a jihar Agadas na cikin wani mawuyacin hali in shi ɗaliban makarantar. makarantar dai ba cikin gari take ba kuma tana kuma ba ta da katanga saboda haka 'yan makarantar suke cikin wato hadari nafisa laminu a ajin sisim na makarantar ta yi karin bayani a hirarta da fatima abdurrahman wallahi matsaloli da yawa ne kin ga hanya in za a bi akwai dan kwari na gulbi wanda ruwa suke fitowa daga shar in muka bi babu yadda za a yi dole sai mun shiga cikin su wani bi takalman mu su cire ko kuma wanda ba su san ruwa kwana biyu su ɓace ekol in ba kewaye take ba akwai jakkai akwai shanu akwai raƙumma ha awaki wani biha karnuka wani biha mahaukata ma shigowa suke klasosi da cesium da sankiyam katriyam kaɗai adda kwaima truazium sai an ta yi cfm gaskiya ina son su taimaka mana layi ina son a taimaka ma ikwal ɗinmu a kewaye mana ita a gyara mana hanyar nan da muke ƙetarawa kuma da tabuloli mutum uku saman tabul to ya za a yi gaskiya muna son a taimaka mana mutanen da ambaliyar ruwa ta shafa a gundumar gudumar ya wato jihar difa sun samu taimakon abinci jiya wannan kuwa shine mataki na biyu na karamin kwamiti mai kula da bala'o'i da kuma matsalar abinci isufu bashe daraktan ma'aikatar gidan gona kuma wakilin kwamitin ya yi wa muhammadu mado karin bayani don su cikin wannan tsari an yi rabu na farko na kayan bukatun gaggawa da kuma kayan abinci na kilogram 115 na hatsi da shinkafa da aka rarraba wa iyalai masu rauni da suka yi fama da ambaliyar ruwa ko yanzu ma a game da mataki na biyu na rabo adadi guda ne na wannan taimako aka bada abinci ne da aka tallafa wa waɗannan mutane da suka kai iyalai 315 da aka rarraba su cikin ƙauyuka biyar na jihar gudumariya sai sai a ta aiko da kayan. Kenan ya fito daga gwamnati tare da tallafin kuɗi ƙasar Luxembourg da aka taimakawa wajen rabawa. A gaima an kaddamar da kamfanin raba abincin jiya domin mutanen da ambaliyar ruwa ta yi wa banna a damanar da ta wuce a jihar Doso. Ton 794 na shinkafa da na masara ne za a rarrabawa cikin gundumomi hudu na jihar. Halilu Azizu mataimakin sakatare janar na ma'aikatar wato gwamnan jihar Doso ya yi wa Fadal Alu ƙarin bayani. Pendant la campagne agricole 2022, kakar damana 2022 jamu ta fuskanci babban ambaliyar ruwa da yawa magidanta 8,347 banna wanda ya jibinci mutum 69,667 gidaje 6,711 suka rumza eka hamsin na albarkatun gona suka lalace aka samu rashin rayuwar mutum 27 kowace shekara hukumomi hukumomin ƙasanmu ke fusa'anta fasalin ƙasa na taimakon gaugawa ga mutanen da suka fuskanci bala'i domin a ragwanta musu wahala ta hanyar tsarin nan na ƙasa na rigakahi da kulawar matsalolin samun cimaka. A jimilce ton 899.4 na cimaka wanda ya jibinci shinkafa da hatsi za a rarrabawa al'ummomin da suka fuskanci bala'in cikin kwamin goma sha bakwai na gundumomin nan hudu da ke cikin jihar Doso. mu isa jihar Tawa hukumomin tasara da yankin nasu yanzu haka yake karɓar bakuncin akalla 'yan gudun hijira dubu ashirin na Mali sun fara nuna fargaba kuma suna lura da kasancewar waɗannan mutane tare da su in shi Ibrahim Muhammad magajin garin na tasara ya ƙara da cewa suna fatan gwamnati ta kasance a wurin idan matsala ta kuno kai ga santawar shi da Tarnan Fudai Ahmed. Daga cikin 'yan gudun hijira da ke zuwa wasu daga cikinsu suna iya zama tushen fargaba domin yawanci ba a san abin da suke zuwa da shi ba a cikin kayansu. Dalilin haka ne mun kai fatan kasancewar jami'an tsaro domin tace da kuma bincikensu domin 'yan gari suna tsaro da abin da suke ji daga wancan bangare. Muna fatan gwamnati ta kasance game da rarraba albarkatun ruwa da na ciyawa mun samu 'yan matsaloli da muka samu muka daidaita amma duk da haka haka tabbas ne nan da ɗan lokaci na lokacin zafi matsalar za ta iya wuyar magancewa idan har ba a samu mafita ba ta ruwa da ciyawa da kuma isasshen abinci. Ƙasar Najeriya na shirin gudanar da zaɓuɓɓuka na gama gari a ranar 25 ga watan Fabriye a sanadiyar rashin tsaro da ke faruwa a arewa maso yammacin kasar yan najeriya da dama ne suka yi gudun hijira suka zo difa wasu yau shekaru takwas kenan wasu daga cikin 'yan gudun hijira na najeriya sun yi wa mani musa karin bayani a game da zaɓuɓɓukan eh, muna addu'a Allah ubangiji ba mu shugaba na gari wanda zai je tausayin talakansa kuma wanda zai kula da talakansa yadda ya kamata kuma muna bukata a ce mun samu wani takan tsaro wannan mu ba haka kuma muna bukatar a ce mu samu mutumin da zai zamanta mai kula mana da kuma bangaren hanya da ruwa ina kira kira na da ya kula da arewa yankin tafkin chadin nan wajen nan aka maida shi mu ba mu da wani ma ya taimake mu da ƙarfinmu za mu nema mu ciyar da kanmu da kanmu sannan kuma ina kira ga shugabanni wanda suke nan a abadan local government in sun taɓa su ma su yaƙuri su ba matasa su ma su yi kan su ce kullum sai su yan najeriya ne amma muna wata ƙasa daban mu wanda aka zaɓa allah ubangiji ya sa ya kula da mu sai rahoton namu na musamman wani babban sashi na itatuwan sahel sun kasance masu ɗaci ko kuma masu ƙaya wannan na zaman juriya a cewar joseph garbi wato na wani ɗan ƙasar siyar da ke zaune a nishar yau da shekaru talatin kenan da kuma ke ɗaukaka kayayyaki na gida a cikin ma'aikatarsa mai suna sahara sahel food an za ice ne da yake bunƙasa sosai wanda 'ya'yansa ke da ɗaci amma kuma suke da matuƙar inganci wajen ciyarwa ga dashi da ta haɗa shi da Mustapha Mamman Sani. Dacin itatuwa har kullum ana danganta shi da wani aibi da aka ba da tamkar wani dalili na me yasa aka yi watsi da cin su me yasa ba za a neme su ba kayayyaki da suke da sauki wajen dafa cikin gaggawa ina ganin wani zargi ne da ba ya da tushe kayayyaki tun asalin su daci gare su suna kasancewa domin suna cikin wani yanayi mai wahala yankin Sahel wani yanki ne da rayuwa take da ya ake iya fassara jurewa waɗansu itatuwa a gaban bushewar yanayi. Akwai karancin ruwa kuma ana kwala rana akwai zafi sosai rayuwa cikin wannan wani abu ne mai mamaki yanzu menene itatuwa suke suna bulo da wani tsarin kariya domin su kare kansu daga yawan kashewa yawancin itatuwa suna da kwaya ta dalilin haka amma kuma da wata dubara ta kariya shine daci da suke saka cikin kunnuwan itace da kuma cikin kwayarsu domin hana dabbobi da kwari su zo su kashe su amma dan adam Allah ya masa wata baiwa na tunani fiye da dabba da ke baiwa dan adam damar kewaye dukkan shingaye idan kuka ɗauki kwayar anza mai ɗaci da ɗayan iccen suka fara nuna ba ku ganin wani kwaro da zai taɓa su har sai sun nuna wannan kuma zai ɗauki lokaci na wajen wata tara ya girma sannan a hankali amma ɗaci yana hana a zo a taɓa shi amma ɗan adam yana iya kalarta kuma ya fidda ɗacin kuma ya samu kayan abinci mai gina jiki da tsafta kamar wani abinci ne da aka keɓe mana da ba mu da abokan hamayya kan cinsa dalilin kenan ake yawan samun anza sosai a ko'ina lokacin yawa babu masu buƙatar ta sosai don me aka ɗauki burin bunƙasa anza a Nijar. Alo, don sai produit. To cikin wannan abu abubuwan sinadarai suna da ɗaci, amma yawancin waɗannan itatuwa suna cikin rukunin kafarase de brassicas se ma'ana rukuni biyu ne da ake danganta wuri guda ko kuma wuri biyu a cewar masanan itatuwa bambancin suna dauke da sinadarai na glycosinolate wannan sinadarin masana da dama na duniya da na gida suke bincike kansa kuma an lura cewa tana kara lafiyar jiki idan an kaci kaɗan tana taimakawa wajen ƙarfafa garkuwar jiki daga kamuwa da cututtuka kansa da sauran cututtuka masu rage ƙarfin jiki. Madala masu haure ƙarshen shirin na labarin kenan a halin yanzu sai mu tarbi Aminatu Bubakar dauke da labarai da harsunan zabarmanci. Ai saurare lahiya. Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.